Wai malam dogo, Tana ganin ‘yan an shuka da ke saman bugun kwanu tana hitowa. Kwane-kwane zai ta yi tsawo. Ike da ke za ta yi tsawo. Eh, ya yi dogo abinci, ko wani yana da yaren shi. Shi tuwo an ce haushe ne, kana gane ce wace yare eh. Eh, shi ita. mai Bai lalala. Iwai, yanzu ta koro ka zaji gidan. ya gama hila ni da ake sai ka gudu gwargwado amma kenan ina a yi ana awon yare labarai da ne ke to kai malam za ka da ke in annabi adamu ya dawo duniya za a gina muku gonar da ke kazan da ya lahara ya dawo a ai bai je lahira ba yana nan bayan gonar da ke angoku nan koye <laughs> in ji a baka sani ba eh, a ana zuwa ganin shi dai wata ya gano kakan nan naka mai tsawon na yaje wala a ba ta ba wala ba ne ba eh kun kai wa dawo <laughs>